Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Alhamis 13 ga watan Oktoba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Jami'an ƙasar Ukraine sun faɗa yau Alhamis cewa sojojin Rasha sun kai hari da jirage marasa matuka da Iran ta kera a yankin babban birnin ƙasar. Gwamnatin Biden da 'yan majalisar dokokin Amurka na matsa lamba domin ganin cewa da ɗaɗɗiyar kawarta Saudi Arabia ta gane kuskurenta saboda amincewa da ta yi ta rage yawan man da take hakowa. Taiwan ta ɗage duk takunkumin COVID-19 na shiga ƙasar a yau Alhamis wanda ya baiwa masu yawon bude ido damar shiga tsibirin mai cin gashin kai bayan fiye da shekaru biyu da rabi na kula da iyakoki. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗaruruwan jama'a na ci gaba da barin matsugunan su a wasu yankunan jihar Imo da ke kudu maso gabashin Najeriya saboda iftila'in ambaliyar ruwa a baya-bayan nan. Bayan haka za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar wata gamayyar kungiyar matasa 'yan sa kai ta gargaɗi al'ummomin ƙasashen Afirka da su guji fadawa tarkon ƙasar Rasha akan abin da ta kira farfagandar yin hamayya da ƙasashen yammaci da ke hulɗa da ƙasashen nahiyar ta Afirka. Duba da wasu abubuwa da suka faru a yankin a baya-bayan nan. kwanan baya wasu 'yan wara hula na a ƙasar nan cikin wani shirin gwanu suna ɗaga wai tuta ƙasar rasha to menene abun da ka wa ɗan wara hula ya nace ya ce ai aiki da rasha kuma bayan shi ɗan wara hula yana kokowar demokaradiyya da kare da adam to muna tafa da ƙarin bayani nan gaba Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a as-salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya da karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jami'an ƙasar Ukraine sun faɗa yau Alhamis cewa sojojin Rasha sun kai hari da jirage marasa matuka da Iran ta kera a yankin babban birnin ƙasar. Yayin da sojojin Ukraine suka ce makamai masu linzami na Rasha sun kai hari a musgune arba'in a duk fadin kasar jiya laraba mataimakin shugaban ofishin shugaban ƙasar ukraine kirilo tomishenko ya ce jirage marasa matuka sun kai hari kan muhimman wuraren ababen more rayuwa a kusa da keb jami'an sun bayyana jiragen marasa matuka da ake kira da kamikazi waɗanda ke ɗauke da bama-bamai da kuma suke fadawa inda aka auna magajin garin club alexandra shankovich shi ma ya bayar da rahoton barin wuta a daren jiya a birnin kudancin ukraine wanda ya lalata wani bene mai hawa biyar hare-haren ta sama sun zo ne a daidai lokacin da abokanan hudar ukraine suka yi kokarin samar da karin makaman kariya na sararin samaniya na kasar gwamnatin biden da ya majalisar dokokin amurka na matsa lamba domin ganin cewa da kawarta saudi arabia ta gane kuskurenta saboda amincewa da ta yi ta rage yawan man da take haƙowa. Kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ko OPEC wadda ta hada da Saudiya ta sanar da rage yawan man da take hakowa da ganga miliyan biyu a rana a makon da ya gabata duk da kin amincewar da Amurka ta yi. Ministan harkokin wajen Saudiya Yarima Faisal bin Farhan ya ce an yanke wannan shawara ne bisa la'akari da tattalin arziki. Wasu 'yan majalisar dokokin kasar na kira da a kawo ƙarshen sayar da makamai ga kasar Saudiya Shugaban Amurka Joe Biden ya nuna jiya Laraba cewa a shirya yake duba wannan shawara lokacin da Majalisar Dokokin Kasar ta dawo daga hutu a wata mai zuwa. Za mu mayar da martani ga Saudi Arabia kuma muna kan tuntuɓa kafin majalisa ta dawo. Lallai za mu ɗauki mataki. Biden ya faɗa manema labarai. To madalla kafin ku ji ƙarashin labaran zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ɗaruruwan mutane na ci gaba da tserewa daga yankin Ohaji Egbema a jihar Imo da ke kudu maso gabashin Najeriya sakamakon barazanar ambaliyar ruwa, inda a baya-bayan na ambaliyar ta lalata gonaki da yawa da kuma gidaje fiye da dubu ɗaya a yankin. Wakilin muryar Amurka Alphonsus Okorigwe na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. ambaliyar ruwan dai ta shafi wasu garuruwa goma sha biyar ne da ke bangaren ke na karamar hukumar wani al'amarin da ke wakana bayan wata fashewar da ta laƙume rayukan mutum ɗari a yankin kimanin wata shidan da suka gabata Mr. Morris Ogunna wani ɗan asalin ƙaramar hukumar Ohaji Ebema inda barazanar ambaliyar ruwan ke ci gaba da raba mutane da gidajensu ya yi tsokaci kan halin da ake ciki. affected communities are no longer living in their domain are taking in some areas. Ya waɗanda suke wuraren da lamarin ya shafa sun bar wuraren su sun nemi mafaka a wasu wurare inda wasu mutane ke taimaka musu. Na ji cewa hukumomi sun ce za su kawo mana ɗauki, amma har yanzu ba mu ga wani ɗauki ba. Wasu sun rasa dukiyoyi kuma yanzu suna rayuwa ne daga wasu abubuwan da mutane suke basu. ko da yake shugaban sashen gudanarwa na hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa nema mr ifani innaji ya ce suna ƙara zurfafa tunani wajen shawo kan matsalar hukumar dai tana ɗaukar mataki don tallafawa waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa ya ce hukumar ta amince da ba da wasu kayan tallafi don rage tasirin ambaliyar ruwan akan waɗanda ta shafa al'amarin ya raba mutane da dama da muhallansu. Abin da ake bukata shine samar musu kayan abinci kamar su shinkafa, wake, garin kwaki da kuma wasu sinadaran da na iya rage tsananin abin da ya faru. Mr. Ifanin Najide ya ƙara da cewa hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa nema ta ƙudiri aniyar ci gaba da yin nazari kan yadda za daƙile ambaliyar ruwa a faɗin Najeriya. ya kuma ce gwamnatin tarayya ta buƙaci hukumar ta kiyasta gonaki da amfanin gona da kuma tasirin ambaliyar ruwan akan manoman yankin ta kuma fitar da jerin mutanen da al'amarin ya shafa don tallafa musu wajen maido da abin da suka rasa sakamakon ambaliyar ruwan. yanzu bayanai na cewa kimanin mutum dubu uku ne sun riga sun fice daga yankin yayin da ana nan ana jira ga wace sahihiyar rawa hukumomi za su taka wajen gaggauta kawo wa al'ummomin da wannan al'amari ya shafa ɗauki mai ɗorewa alfonso sokorigwe muryar amurka daga inugu najeriya Madalla a gaida Alphonsus Okorigwe har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Taiwan ta dage duk takunkumin COVID-19 na shiga kasar a yau Alhamis wanda ya baiwa masu yawon bude ido damar shiga tsibirin mai cin gashin kai bayan fiye da shekaru biyu da rabi na kula da iyakoki. Yankin Hong Kong da Taiwan tare da babban yankin kasar Sin sun buƙaci galibin baƙi su killace kansu na tsawon lokaci da aka ƙayyade lokacin annoba yayin da yawancin ƙasashe suka sake buɗe iyakokinsu ga masu yawon buɗe ido yanzu masu ziyara ba sa buƙatar killacewa yayin shiga ko yin gwajin cutar maimakon haka za a buƙaci su kula da lafiyarsu na tsawon mako guda bayan isowa sannan su samu sakamakon gwajin da ya nuna ba sa ɗauke da cutar kwana ɗaya bayan da suka isa idan mutane suna son fita waje a ranakun mako da ake sa ido suna buƙatar gwaji da ya nuna ba sa ɗauke da cutar daga ranar ko kuma kwana ɗaya kafin ranar yanzu babu wani sharaɗi da aka gindaya wa waɗanda bayan asalin ƙasar taiwan ba ne da aka yarda su shiga ƙasar an ba da sanarwar gargaɗin ambaliyar ruwa inda aka kwashe ɗaruruwan gidaje wasu dubbai kuma ba su da wutar lantarki sannan wani mutum ya bata yayin da aka yi ruwan sama kamar da bakin kwarya a kudu maso gabashin australia a yau alhamis koguna a fadin jihohin da suka fi yawan jama'a australia new south wales da victoria da kuma jihar tasmania ta tsibirin suna cikin hadari tare da magudanar ruwa da ruwan sama ya cika na tsawon watanni sama da matsakaicin ruwan sama. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar wata gamayyar kungiyar matasa 'yan sa kai ta gargaɗi al'ummomin ƙasashen Afirka musamman matasa da su yi taka tsantsan don kaucewa fadawa tarkon ƙasar Rasha lura da abin da suka kira farfagandar da shugaba putin da makarabansa suka kaddamar a matsayin wata dabara hamayya da kasashen yammaci masu daɗaɗɗiyar hulɗa da kasashen nahiyar ta afirka wakilin muryar amurka asilamin mini barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin yamai tun a ranakun farkon yakin da ta kaddamar a ukraine kasar rasha ta shiga yunkurin karfafa hulɗa da kasashen afirka da nufin wanke kanta daga zargin keta dokokin ƙasa da ƙasa kuma hakan na faruwa a wani lokacin da aka jima ana kace na ce game da matakin girke dakarun kamfanin wagna a mali da sunan yaƙi da ta'addanci inda yau sama da shekara guda har yanzu matsalolin tsaro na ƙara ta'azzara a ƙasar a sanarwar da suka fitar matasan gamayyar jan angaje pour nishar na cewa abubuwan da ke wakana a halin yanzu alamomi ne da ke fayyace ainihin abin da ke tafa da rasha a yankin sahel buba idrisa shine jagoran wannan tafiya rasha abinda take so ta yi yanzu tana so ta doka arzikinmu abinda mutane suka yi da akwai abubuwa da yawa da ke man nema a kasashenmu proje wanda mutane da yawa suka kawo les américains les français les, autres pays kungoyi abubuwan da suke yi mu. suna aikin ci gama eh, kun taba ganin eh, proje kin risi kun taba gani cikin duniya an yi wani matsala da aka gani rishi ta kawo taimakata mutane wanda ba su gane ba su suna bin su wani abin lura a yau an kai matsayin da gwamnatin rikon kwaryar kasar mali ke ɗaukar kanta a matsayin 'yar gatar shugaba putin yayin da a dai bangare kanal asimi gwaita da mataimakansa suka shiga raba gari da kasashen yammaci irin su faransa da suke zargi da gwada ɗabi'u irin na mulkin mallaka sannan abubuwan da suka wakana a washe garin juyin mulkin burkina faso na ranar talatin ga watan satumba kwakwarar hujja ce da ke nunin rasha na neman haddasa hatsaniya a kasashen afirka in ji gamayyar jean engage pour le niger burkina sojoji suna rike da dutar rasha suna ta abun ça malin kumya ne mu san kiwon kasanmu mu san abun da muke so cikin duniya kowa ya san rasha babu yanci da adam babu demokrasi cikin shi don yaya za mu kawo su zo su su taimake mu muyi mulkin kasan mu alorke ko cikin kasan su ba su yi irin aikin wannan da yake tofa albarkacin bakinsa a game da matsayin gamayyar tajen shugaban kungiyar vuwa de san vuwa alhashi nasir saidu ya ce matasan sun yi dogon tsinkayen da ya kamata a dauke shi da muhimmanci kwanan baya wasu 'yan wara hula na a ƙasar nan cikin wani shirin gwanu su ma mutane suna ɗaga wai tuta ƙasar rasha rasha babu demokradiyya rasha babu kare hakin ɗan adam ko guda to menene abun da ka sa wa ɗan wara hula ya nace ya ce ai aiki da rasha kuma bayan shi ɗan wara hula yana kokowar demokradiyya da kare hakin ɗan adam kaga abu ne na yawo da hankalin 'yan afirka tunda duk waɗanda ka wannan gwagwarmaya ta bayan goyon rasha ba banza na suka yanta ba akwai zare a cikin naɗi. gamayyar jan an gaje furle niger ta ƙudiri aniyar ci gaba da jan hankulan al'ummomin afirka akan maganar haɗa kai a dukkan wani batun da ya taso sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger A gaida Sulaiman Muni Barma, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan daji ko kuma sankaran mama wanda ake kira da breast cancer a turanci. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ware watan Oktoba na kowace shekara a matsayin watan wayar da kan jama'a game da cutar daji ko kuma sankaran mama. Dalilin haka ne ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya ga ya dace yi magana a kan sankaran mama don a ƙara wayar da kan jama'a da kuma faɗakar da jama'a game da cutar don ɗaukar matakan kariya musamman ma a wannan wata da muke ciki. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararriya a wannan fannin inda za ta yi mana cikakken bayani game da cutar. Salamu alaikum sunana Dr. Hannatu Ayuba Usman ne likitan gefen fannin kansa ne mummuna maganin kansa ta gefen magani chemotherapy da kuma gefen gashi radiotherapy. To likita a masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan dajin mama wato breast cancer. Ciwon dajin mama ciwo ne da ya danganta da nonon mace ana samun shi yawanci a mata amma maza ma ana iya samu shi wannan ciwon kansan mama yana iya faruwa ne a hankali mace ba ta sani ba shi yasa ake son a dinga duba nono bayan haila kamar da sati daya ki dinga duba nonon ki kina wanka ruwan sabulu na kan jikinki kina dubawa yana iya zuwa ne gila mace ta ga kamar kullutu ko kuma ta ga kumburi a hammata ko kuma ta lura da fatan nonon ya canza launin shi ya canza ko ki ga jini ya tattaru kamar bawon lemu ko kuma wani lokaci jini ko wani lokaci ma ruwa ko wani kalan wani launin ruwa na fitowa daga bakin nono da kuma dai makamantansu fatan ne wani lokaci ga kamar dan kullu ko wani kaikayi ma wani lokaci ga wani lokaci kaikayin bakin mahaifa bakin nono a rasa ganewa to shi yasa ake son idan mace ta lura cewa akwai canjin launi haka ta tuntubi likita shin akwai wani abu da aka tabbatar da cewa shine yake haifar da dajin mama shi abubuwan da ke haifar da dajin mama suna danganta daban-daban akwai wanda a cikin jinin mutum ne ana kiran shi genetics wannan ba yadda za mu iya nunawa cewa lallai wannan ne ya jawo a'a don su ga wani lokaci akwai a zuri'a uwa tana da shi ya tana da shi ko kaka uwa tana da shi da makamantansu amma kuma akwai wasu ana kiransu non-modifiable risk factors wasu abubuwan da idan mutum yana da shi yana iya tura mutum ga samun ciwon nono eh, kansan nono kamar an lura daga bincike na fasaha da kimiyya an lura wasu masu kiba da yawa da kuma wasu eh, eh, magungunan da wasu aka karba kamar hormonal medication da kuma wasu wasu kuma har da rashin motsa jiki da makamantansu amma dai shi wannan na gadon yana da yawa sosai amma kuma gaskiya har yanzu akwai bincike da ake yi a kan shi ana ƙara ƙayyadawa ana ƙara bubbudawa a gane ainihin tushen cututtukan nan kuma daga wannan binciken ana ganewa yanzu da magungunan da ake amfani da shi shi yasa yanzu magance kansan nono ba kamar da ba ne abubuwa sun canza kuma ya kamata mutane duk su sani cewa yanzu akwai magungunan da mace ma dinga sha kamar tablet ba sai ma kemon nan ba akwai kuma magungunan da wasu kuma akwai kuma wanda za a daba da allura akwai wanda kuma fanni dai daban-daban wani fa wani lokaci fa idan mace ta zo ma da wuri kila abin da ya kamata a yi mata dan magani ne na kemo da kuma aiki a dan cire fannin ma nonon ba ma yanzu ma sai an cire duka ba akwai bincike na fasaha da kimiyya da aka gano cewa ba ma ko da yaushe ake aikin nan ba amma idan bai yi nisa ba dan yayi nisa gaskiya za a yi kemo a fara sai kuma sai an dan hada da aiki da kuma gashi cutar dajin mama kamar cuta ce da ake iya gado idan har mace ta gane cewa yayarta ko mamanta ko wani nata a dangi yana da wannan cuta wace hanya za ta bi domin ta kare kanta daga cin karo da wannan cutar ko kuma ko da ya zo abin ba zai yi tsanani ba shi yasa yanzu irin masu ana kokarin faɗakar da jama'a cewa mata su dinga zuwa ana screening test ana screening test kuma idan an samu damuwa a yi magance shi da wuri kuma akwai test inda kuma ake yi gwaje-gwajen da ake yi ana kiransu BRCA mutation test bincike iri-iri da ake ganewa mace in ta gane tana da wannan za ta iya samun irin wannan damuwan sai a magance shi wani lokaci ma a ɗanyi aiki wani lokaci kuma a bata magunguna tana sha ana kuma follow up ana dubawa amma yanzu ciwon kansan mama bai kamata a ce mace tana da ciwon kansa ba ta dinga jin tsoron zuwa asibiti saboda yawancin damuwan kenan ana tsoron kada a zo a yanka mama na sai su dinga tsoro ba za su tafi asibiti da wuri ba sai ciwo ya yi nisa to yanzu akwai fannoni da hanyoyi iri-iri kai hata na'urorin gashi yanzu daban-daban daban iri-iri hata shi aikin nonon ma yanzu ana ganewa in dai mace ta zo da wuri an samu an yi mata akwai ayyukan da ake yi ba sai an cire duka nonon ba ma yanzu daga wace shekara ne ma aka fi samun wannan cuta an fi samun shi ne daga daga wanda suka yi da shekaru sosai kamar arba'in hamsin sitin amma yanzu ana ƙara gani kuma a matan da ba su kai haka ba shi yasa ake son a dinga dubawa da wuri wuri ana magance shi da wuri su ma mazan suna iya gadon wannan cuta ko kuma suna su zuwa kawai yake eh ana samun ciwon mama kansan nonon mama a maza daya bisa ɗari yake bai da yawa amma ana iya samu ki ga namiji ya zo wani lokaci da dan kumburi a nono an taba cirewa ko kuma bai gane ba dai haka yana yawo da shi haka har abu yayi nisa to amma da yake su maza ba su da nono sosai ana yawan ta ganewa da wuri ana yawancin ganewa da wuri ba kamar na mace ba to um, likita yaya ma ake jinyan wannan cutan dajin mama misali idan mace ta gane tana da wannan cutar yaya ya kamata ta kula da kanta sa'annan yaya ya kamata a kula da ita shi ciwon dajin mama yanzu akwai yadda ake ma ƙara nuna mana ana kara gyara jinyan shi saboda yanzu akwai test kin ga abun ce sa na gaya miki irin taro haka da muke yi ana kara faɗakar da mu saboda daga test in nan da ake gwaje-gwaje nan da ake daga tsokan wannan kansan za a gane wani magani ya kamata na mace ta yi amfani da shi wani lokaci ma targeted treatment za a fara wani lokaci kuma sai an fara dan an taɓa kemo sai a je a yi immunotherapy targeted treatment a yi aiki wanki a yi gashi wani lokaci ma hormonal treatment din nan ma ya wadatar amma sai an duba daga wannan sakamakon wannan binciken shi yasa yanzu ba a son a cire abu a nono a jikin mutum a zubar duk abun da aka cire a kai asibiti a gwada a duba a tabbatar saboda da yawan lokaci zaka ji mace ta yi taba kullutu an cire an zubar da yawa masu zuwa daga karkara ana karkara muna samun wannan kalubalen sai a ce ai an taba cire abu shekara daya an zubar an taba cirewa na biyu kin haka bai kamata ba to kuma shi magance maganin kansan mama yanzu muna hadawa hadda ma duba lafiyan haihuwan mace nan gaba saboda ana kiran wannan fannin oncofertility yanzu akwai magungunan da ake cewa a dinga ba mace haka da ke wannan ciwon don a taimaka kwayayenta kada chemotherapy ya bata kada chemotherapy ya kashe koyayen don bayan ta gama management ɗinta sai a duba wani irin dabaru ne za a yi na kimiyya da fasaha za ta iya samun 'ya'ya na kanta domin wannan babban kalubale ne mata da yawa ba su son zuwa magance ciwon kansa saboda suna tsoron an ce kemo idan kayi za ka daina ganin haila da sauransu to yanzu za a iya cewa kenan kimiyya da fasaha ta kawo mu lokacin da za a iya yin dajin mama a warke har mace ta haihu ta shayar da ɗan kenan haƙo da izinin Allah Allah ya kawo wannan kuma har yanzu ana kan bincike kuma mu ma a nan Najeriya ana ta ƙara bincike kuma muna kara faɗakarwa muna kara kuma kira ga masu kawo bincike cewa su zo su dinga bincike saboda mu ma mu gane abun da ke wa mutanen mu aiki sosai saboda eh, yawanci magungunan da muke amfani da su kin ga an yi bincike ne a cikin baturai masu farin fata saboda haka yanzu duk wannan dabarun da binciken fasaha da ke. kimiyya da ake yi muna ƙara faɗakarwa muna ƙara kira ga a kawo mana research a kawo mana grants a kawo mana ehm, bincike mutanen mu ƙara gane kan irin ciwon dajin da ke damin mu kuma mu a gane wanne magani ne ya fi kyau ma mutanen mu To idan aka duba cutar daji tana da yawa wacce aka fi samu ma a nan Najeriya. Ya danganta da yadda kika lura da kuma inda kika duba. Kamar kin ga duka idan an duba duka Najeriya za a ce eh, cutar dajin mama. Amma idan aka koma can wuraren mutanen mu can karkara can arewa za ka ga ciwon bakin mahaifa da dajin nono suna kusa-kusa har shi ma na bakin mahaifan yana fi. To um, likita daga ƙarshe gaba ɗaya wace shawara shawara ki ba wa mutanenmu ko musamman ma mata eh, game da ciwon dajin nan na cewa ai gaggawar zuwa asibiti fadan cutar nan in ta yi tsanani kuma abin baya kyau ina ƙara kira ga 'yan uwa uwayenmu kakanninmu kannanmu 'ya'yanmu duka da 'yan uwa da abokan arziki mata don allah duk in dai akwai damuwa a yi saurin zuwa asibiti a duba kuma idan ana bukatan a yi biopsy ko test a yi da wuri kuma ka tabbata ka je asibitin da ke da wayannan na'urorin da za a yi ba a yi aiki a cire abu a nono a zubar ba a tabbatar an yi testing an kayyada an tabbatar in shi in ne kuma a tura ki kuma asibitin da ya kamata akwai oncologist akwai likitan daji shi wato oncologist da zai duba da sauran likitoci saboda fa hallaruwa ya kamata a yi fa likitoci daban-daban daban ta fanni daban-daban ana kiransa multidisciplinary management a duba saboda yanzu ba maganin ci kansa kawai ake ba ana so a magance ciwon da ke damin baiwar allah nan saboda haka za mu duba daga irin ciwon da ke daminta shekarunta ta taba haihuwa ne a'a menene kuma tana bukatan haihuwa nan gaba kin ga duk wannan za a duba in aiki za a yi mata wani aiki zai fi mata in gashi ne wani gashin zai fi mata yanzu fa ana personalized medicine ne muna so mu canza yanayin duba kansan da ake a Najeriya. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likitan da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato dr hannatu sai kuma abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni hawa umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya madalla a gaida hawa umar yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. ra'ayi na farko ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga baffa haruna bajoga da kabiru abubakar bulayanki kuka ce allah ya kawo mana saukin tsadar rayuwa da al'ummar mu najeriya ke ciki amin sai kuma saƙon safiyanu mai cewa muna kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da ta samar wa matasan ƙasar mu aikin yi ta rike lambar yabanta domin mu rashin aikin yi ne dame mu ba lambar yabo ba. ra'ayi na gaba shi ma ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga jamilan ado salati goma ga annabi rijau da fatin ado salati goma ga annabi rijau kuka ce allah ya sa kasafin kuɗin da shugaba buhari ya gabatar ba zai makale ba kamar yadda sauran kasafin kuɗin da ya gabatar shekarun baya suka makale domin mu talakawan najeriya a rubuce muke ganin kasafin kuɗi ba a aikace ba sai ra'ayin kawu mai ruwa bajoga da sale muhammad isa bajoga kuko cewa kuke cin zarafi ko ta hanyar fyaɗe ko ta hanyar duka da mata ke fuskanta a gidajen aurensu ko 'yan mata da suke layi ko ɗalibai da ke makarantun boko muna addu'a allah ya kawo masu mafita amin ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne safiyanu gumel zangon daura kace rufe kamfanin siminti mallakan alhaji aliko dangote da gwamnatin jihar kogi ta yi hakan koma baya ne ga arewacin najeriya da najeriya baki daya da fatan sarakuna da dattawan arewa za su kawo karshen wannan takaddamar da ke tsakanin alhaji aliko dangote da gwamnatin jihar kogi to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu rika karantowa. Madalla yanzu kuma sai labaran duniya amma wannan karan a takaici. Jami'an ƙasar Ukraine sun faɗa yau Alhamis cewa sojojin Rasha sun kai hari da jirage marasa matuka da Iran ta kera a yankin babban birnin ƙasar. Yayin da sojojin Ukraine suka ce makamai masu linzami na Rasha sun kai hari a musgune arba'in a duk faɗin ƙasar jiya Laraba. Mataimakin shugaban ofishin shugaban ƙasar Ukraine Kirilo Tomishenko ya ce jirage marasa matuka sun kai hari kan muhimman wuraren ababen more rayuwa a kusa da Kyiv. Jami'an sun bayyana jiragen marasa matuka da ake kira da kamikazi waɗanda ke ɗauke da bama-bamai da kuma suke fadawa inda aka auna. Gwamnatin Biden da ya dokokin Amurka na matsa lamba domin ganin cewa da kawarta Saudi Arabia ta gane kuskurenta saboda amincewa da ta yi ta rage yawan man da take haƙowa. Kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ko OPEC wadda ta hada da Saudiya ta sanar da rage yawan man da take hakowa da ganga miliyan biyu a rana a makon da ya gabata duk da kin amincewar da Amurka ta yi. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wanda ta hada shirin Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.